الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تبقى الله الصلاة نتيجي بعنيك ونبي تبقى نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن نتعفو بوه ya rabi utani 1435 ya da nigeria na adin daidai wata fogo gumi ya february 2014 ya da miladiya ne ya ci gaba da kafin daga littafin sharhu sunna ya imamu ali sunnati wal jama'ati fi asrihi abi muhammad al-hasan ibn ali ibn khalaf al-barbahari rahimahullahu ta'ala mm-hmm. Matsala ne ya nana matsalar gode gwaji bai ne ko? gwagu tsohon kashin gwaji bai ni kashin yanzu kawai yana mai bai ne a za su rata da laya قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالأنبياء والملائكة min aqidin ahlus sunna azula imani ji gangani bi al anbiya annabawa shi wal malaikati gangani bi malaika shi min usuli imani budon min arkanu imani budon azula imani ji da malaika shi gangani bi annabawa shi kemino bena hadith ne jibrilu no jani diga mu ce gani bi sa sallam ga akhbirni anil imani malaika jibrilu ya annabi ganga annabi ya labari yace ne imani na qala annabi gan an tumina billahi wala imanu jibo teki wa malaikatihi wala imanu jibo malaikaji wa kutubihi wala imanu jibo litafi je teki wa rusulihi wala imanu jibo piti je teki wal yawmil akhir wa mala imanu jibo fa'al kiyami fuzobe وتؤمن بالقدر ومولا إيمان بقدر خيره وشري على خير بشرين وعليكم بدع القرآن بعد سيسناتنا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ليس البر وجبلوا بلو

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا كو آمن الرسول تجا إيمان جين بما أنزل إليه بينا تجيونه من ربي دغبطيه تشوبنا والمؤمنون mumin yau tuma imani jima kullun amana billahi ba ta imani da teki wa malaikatihi da malaikuji wa kutubihi da litafuji wa rusulihi da fitiji ya teki la nu nufarriqu baina hadin min rusuli ya la ibe da takani fitiji ba ya ga yayi imani da annabi ne imani da annabi na ba ta imani da annabi wa qalu sami'na wa ata'na a cikin yi wa imani tu ba da arkani imani ga wani express da abadana ne ore شيخ ce قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قالوا قولوا آمنا يا إيمان جن بالله بيتيتي وما أنزل على إلينا بيناتي بياننا وما أنزل إلى إبراهيم بيناتي بيتاتنا تي على إبراهيم وإسماعيل كان إسماعيل وإسحاق كان إسحاق ويعقوب كان يعقوب ولا أصباطي كأصباط وما أوتي موسى بيتاكنا جعلنا يعني موسى وعيسى النبي عيسى وما أوتي النبي من ربه ينجع الله النبي دبا شيء شابا لا نفرق بين أحد منهم إلا يقول أن دو تكاني بابا ونحن له مسلم من يبقى ستا يا ابن تشيشي وعليك آية wace Allah ga annabi fata addini هم jin مسلمين شو ابن قيم الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية أركان إيمان ولفبو page 117 rakami abiyatu 1314 no 1316 ga imanuna billahi thumma bi rusulihi wa bi kutubihi wa qiyamati al-abdani wa bi jundihi wa humul malaikatu lula هم رسله لمصالح الأكوان هذه أصول الدين حقا لا أصول للخمس للقاضي هو الهمزان إيماننا بالله إيمان نيجنا ya yi ma ji da sai ce sun ma bi rusulihi ya yi ma ji da tuci ya sai ce wa bi kutubihi ya yi ma ji da litafi ya sai ce wa qiyamatil abdani gangan da ya yi ma ji ga ga ja da li a dai na ke fun ya alkiyani kuji da nan wuni wa bi jundihi wa umul malaikatul ula ima ima ji da soja ji ya tsaye ki da aga ji mala'ika na ji ma hum rusuluhu li masalihi al a aga ibe ji ce e ta tutu e ke ki bona e tiya e zuta la marijona jahil mala'ikati rusulan jini li masu masna wa thulatha wa ba. wani gutu nuna ne ko wasu usulu jini haƙan la usu lilkamsu lilkadi huwa alhamzani e gutu nana lai usulu ya jini wunja al'usulu lilkamsa ya alkadi alhamzani alkadi abdul jabbar alhamdani min hoto yan hotar zai gudun nukafa littafi gan sharhu usulul khamsa sharhin usulul gusu usulul khamsa yan hotar zai Allah kiyaye. كيف يوصل خمسة معتزلة توحيدي العدل المنزلة بين المنزلتين إنفاذ الوعيد على أمر ما فنان المكرم أما توحيد يا بابو أنا يجمي في ليتوي تجي ارتفاعها بدا أسماؤه العدل يا بابو ما عندي ما بقدر المنزلة بين المنزلتين ما أنا متزل يا بابو هنا إذا تنزل نبي له a gaza wasu ji mumina wa maji kafiriya ɗana mai ɓarin da in fasul wa ibi na ɗana ya ɓaji ne ga yaga ya zaɗe ga yi fasu ki kan ga musulmi mutane su ji mutar zaigan ga nuna mawa ya gwata ma biyan amfani ɗana ma mutar zai ɓarin da al'amu bil marufi wa na yi munkari na ga gadi da shi na zalimina wa goki wa lawon yau ne ɗaya gutsun sunan gai na wasu hamsa ɗaya eh, bayan motar zila jibo allah kiyaye waji wajibi ne ga yi maji yamma da ya kashi bai yau na to zai ta suna jiya na to zai ja to suna jiya na mala'ika shi allahu jani ta ji tun daga asiyo jinu shi ma allahu jani ta ji tun daga ina zawangi shi ma allahu jani ta ji tun daga jikano sannan daga nuyen maniyo imam jo malaika zai ga ta suna yana wala imani wajin to zai jima tura su kuma wajen wala imani wajin ba latin da قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه يدي وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين قل جزاء من كان عدوا لجبريل أنا قاعد في مكية ملائكة جبريل فإنه نزله على قلبك قاعد littafin na biya wayo ngacin aya na biyan bayan wayo da izinin lai da izinin ce ce musaddiƙan lima bai na yanayi ebo wala gaskiya zan biya na ibe shuzo ne وهدى ونفبا وبشرى بشارة للمؤمنين يا مؤمنين من كان عدوا لله أنا قاعد ما كريان سويتنا وملائكته يا ملائكة وجينا ورسله يا تشوجينا وجبريل يا ملائكة جبريلنا وميكالا يا ملائكة ميكائيلنا فإن الله عدو للكافرين أجيك الله مكرين كافرين Fare zane ga cimma na bobe mala'ika ni na Kuma wacin manabobin mala'ika ne ke ne bayanin ke yahudi na shiga mala'ika jibril yi makiriyar ba a nan hatu babu na yahudi ganda aga ya gazin mala'ika lawa ya biya nan muhammadu na ji jibril a ga imani ji amma na dai mala'ika jibril sun zo ne gaskiya jibril makiriya wai baka ya ji imani ga mala sai ci man kana kul man kana duwani jibril fa inna wa nazala ala kalbika bi iznillah amma dai zaji dago mini zai ji hajji a mai ji mini ya ba musulunci na a cigan malaka ha in ci ji a ga wa'in na sokola malaka jibril sokoto malaka jibril tullo ba sai na ali malaka jibril ci da ci ji wuci da haji kiyo mutala da annabi muhammadu din nan e ya ga zan an wuci mini gula to ra da jota Allah ma ya kullu zalimun ruwan kabira Allah kiyaye har tu ba wanne zaga na wa da kwani ga khanal amin fa sadda an haidara khanal aminu a ga malaika ne aminu na waka in ji fa saddaha mucha waye wuce laka an haidara haidara zane bane sai na ali ya ni ali ibn abi talib Allah kiyaye mu yo ki shayi da kida goje sar a ga imamu ali ne ne gai mu. a ga ni kalu ta tiya ya yi ai da ji da ya arafi furuji da eh, ya eh, zashi shi wa alfaraje yi mu la amma zangoci aje ne ga raja su ga imamu a shaje ba da shi je yufu alkiyami amma biya a su ne ga ƙiƙiɓe yonan a sami ji kafin shi a shiga jin hacin ainihi a nufi shi ya shi a shiga jin hacin a gama ba a ga tiyawa da ka ba da zama zin na bauyi masu yau wuza ya su ba bai zaje ga zani jimin zani a duk mamudu ba wani zani a duk mamudu budan wa goyi zani shi a shiga jaki da sabari ne ba ta Allah kiyaye mu sako gwai ta sai ci wai bana bai ka gana al-imam al-barbahari ga wani mini bi rusuli wal anbiya ya ima ji ga tuci shi mai ma ji gangani be eh bil anbiya wal malaikati ko ya ima ji malaika shi bi annaba shi ma ji ma ji malaika shi wale gaji annabiya majar rasulu ebe yana shek mu a shek faru fozan ne ga sharhi no jiya sharhu sunna bari no page 83 wannan ga annabiyu man awha Allah ilay bi sharri wa lam yumar bi tablighihi annabi ga idan sa ko ga jin wa ya mu ji forogun wuya na war rasul ga ne mai rasul na suku man awha Allah ilay bi sharri wa umira bi tablighihi ga idan sa ko ji wa ya da shari'a e ma ajo forogun Mulayin wunan ta wale tarifu na na wallahu alam man shiga gari tiwo wadda kitabun nubuwa ce ya shekul islami ibn taymiya mutawacin gannan tariqat ya shekul allah muslim muhaddis muhammad nasiruddin al-albani nujiya al-aqidatu tahawiyya nan wallahi fa daga daga tarifi rina nan unge kiyo kuje nazari al'adusi tafsiru mo in take yalla mi fa ganin ga tari firi na nan da kiyo kuje yayi nazari mai da ka kai Allah mi fa ga irin ga tari firi na nan da kiyo kuje nazari e bona ga ala ga man au Allah ila eh, da kwaji wa yana wọ́n lè mọ́ bá wọn àlátò bá yí tó ń láyé aláàlímọ́ ẹnẹ́jì húrù kógókun tó ń gbé àkírí àrùsí ìta tí bọ̀ nìkan àníbi pátá bá yà ọ́ ajé àníbi ń láyà. nọmba tù àníbi ṣe àwúyàn mọ́mọ́nà ẹgbẹ́ náà àníbi sọ́ra sọ́lẹ̀m gá àníbi ń lọ tàbí

ya mafari wi annabi nuh tabbana annabi sa sallam ga aluba annabi nuhu annabi adamu ga aluba annabi nuhu sai inna huwa awwalu rasulin ba sa wallahi ila alil ardi ngai tuke mafallata sun tulo tabakin tulfilakin jina amma annabi ya mafari ne zai annabi adam min ya riƙe rasulu be nabi be, rasulun don do nabi yo amma wanda uji nabi ba ta gai rasuluwa ko ji wani hmm. fa ku da ba general ga rasulu ba ta ba gidayo amma sannan min qablika illa rijalan hmm. nuhi ilayhim amma yake nabi yo إذا كان الإمام أبو الحسن الأشعري نكي أبو محمد بن عزم الزهري نكي الإمام القرطبي أجل لو قاعد النبي ينزعي أما نقول لك أنك بكاك ناجع النبي ينزعي الرسول ويدد الشريعة ويدد أنكم أما النبي ni ya dade shari'a wani amma waje tafiri ya niyan shari'a zai gugali ani nan kyan biya wai banu isra'ila ne ba su yadda nasu daga إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار إنا أنزلنا التوراة يا توراة تجي فيها هدى بعدها توراة ونور nur dangane da بها ya kuma جلا na nabi je la ba hukunci na allazina ko wa annabi Musa gogan ko na la taura ne amma annabi da ki da zuma ya annabi Musa a taura ne ga to je ya kuma lillazina hadu wal ahbar ne gan. al'ambiyawo eh labi latu rusulu na jiga shi zoya ne ko zanen ga ji kafirci biya na dinni na zanen wade matsayin zanen ji kafirci biya na ba ji bata nan ga ji gane ko ɗan zuga shi yan yahudu na jiga iman ji bi nabi musa ma ji ma bi nabi isa bi nabi muhammadu ya nan ɗaya da mu shi yan nasara na jiga ya iman ji bi nabi musa ma ji bi nabi isa ma ji ma bi nabi muhammadu ya nan wọ́n jiga ni ọkọ́ a tó ɗe ẹgbọ́n na yà labari ya na ba ni filita ta النبي isa عليه السلام in بشارة bushara ke da annabi muhammad وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وإذ قال عيسى ابن مريم فكفنا نبي عيسى مريم يا بني إسرائيل يا إسرائيل zai isra'ila annabi yaqub zai ga isra'ila ko inni rasulullahi ilaykum musaddiqa tuciya ce kimi ya da ko da gaskiya musaddiqa ban la gaskiya ya landa lima bayna yadayya min at-taurati yana shi zuya taurana wa bashiran man ya bushara bi rasulin da tucina ya ci min ba'di kicin shafin zuman boye su ba masu na waya amadu anabi isa sai ya ya ya ya sai ya jama'a ji labarin ne anabi anabi na na anabi isa zuwa bin ga anabi muhammadu sa sallallahu alaihi wasallam muhammadu sunan ya amadu kuma da sunan dokun sunan ya al-mahi wa ya al-hashir wa ya al-aqib wa ya nabiyur rahma zane ga alibi ni ga wuji man ga alibi ni ana zanna wuji man ga alibi batan ga mulata je kazzabat qaumun nuhin lil mursalin jama'a alibi nu annu wuji atuci daga mana alalimatu kin da shi be kami alibi nu na mini rusulu jibwa rasulu ya mafari ga alibi nu wani iman na maji ga alibi nu ya na ce ce ga a ajiman da tuci batan ga malaka jama'a dawaji kakuna ji ni ga na ga na ce kan zabat abinil mursalina samuda an samudawa ci kakuna ji ni ga na da na ce kan zabat samudunil mursalina ashabul aikaji asaji ni ga na ga na tace kan zabat ashabul aikatil mursalina da ga zanin gashi shiga wajen imani ga ni ni ne zanin wadile ce yanzu ji ma ga ni ba ta yana eh an ga ko jama'a ne bi shaibu je ko sai ce latin gan إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا إن الذين يكفرون أجيك جماعة جلاتي منبو بالله لطيتنا ورسله لتشوجينا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أشاك على جيغالا لتاكاني لطيتي غنغن لتشوجينا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أتاجع غي يا إيمان بساشي مجي ايمان بساشي يعني يا إيمان بتتنغتي مجي إيمان بتتنغتي يعني سعوتي ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا تجي اولئك جماعتي هم الكافرون حقا زي كافر يا حقيقة نقول يدون نقول يدون أغايمان بساشي يتوشينا sashi na ji imani da yangara sai ta ya ga umul kaulai ka umul kafiruna hakan yo Ya bogo a su musulmi ene wa dore na wala imani oji da zidiyo eh tuci benyo ta bani tuci zai shiga aja ne bin ga gina kiyaye lajujan hmm sai da hajji hujjo ibn azumi gana na wawa na biyu gana na musa a na biyu gana na saratu ina na ibrahima a na biyu ga iniyar shira'auna asiya anabiwo wo ga nana maryamu anabiwo wo ɗaru yau a gan ga dalilin wa ya ci gana na wawo sai latin hawa kala lahuma huma alam an hakuma an tilkuma shagara sai ta gana na wawo gangan da adamu gan ashami gaya gaya ga gici bane da wanda ya nama na to ci mace ya ga yayi ga la taqraba hadhi shajara ya ga to ba ci manna mafata kuna min zalimi ko ya na ko a ga kun ga daga babu wannan sai ta ga bituna na wa wai bugun waje nabiya ga ya na ya nabi Musa in ga ta ce wa haina ila ummi musa an arzihi yiji wa ya ba ne ya nibi musa ga woyi biyoye ko za fifty alaihi wa magana sun da yuma ko falqi fil yanni uceta nuwayo wala ta khafi wala ta zinga su da wa majira zanan ko sai ta wa ne bugun sashi nabiya na maryamu alaiha salam aga idan azuri ga to na na maryam musa nabi aga musa imo ebe na to ta ga ite na na maryam go kul fi kitab maryam no wa kunta ta ga na na mufasalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya sai ta rubutu da gunar malaika jibrilu mu ta san da an biyu mu ta ga mu ta ga إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لي أحب لك غلاما زكيا ملائكة كتير تشوي لي أقول ما ما هي نبيا kuyoko nga nga tuya asiya bi sannot mi fake mi fake la yan Hmm. ini annabi ibrahim na na saratu ko sai in ga sai ta malaika wayu la ga sai ta malaika tunda ba annabi ibrahim wa mra'atu qa'ima in ya annabi ibrahim majiba ga ujibaro fa dhahikat uci masa fa basharnaha a cikin bushara wato na yawo na shiga ibn hazm ya ji ja shiga kiyo eh da ni bata ya ne du zai ji ibn hazm ba gan na zuwa ga na to ci ga tucin doro nan tutuna illa rijalan nuhi ilaihim ba ji ja ne ji wa ya ibn hazm ne wani daji bi aya na mai na aya ne ga na tucin don rusulu ba ta ba ji ajiyar rasulun zaja amma ne ga nabi ya wuye ga gawon mun shiga no ngan da gan nabiya mu ga wai da mu son ro filo da ayan ne mun ga ro inda yi ne shi rusulwani nabiya mun ga mun ga ne shi amma aya lo jina aya ne confirm ga rusul kwata ba ja mun gbo mi ti won amma zai ja zai ja gbigbe mi asi ga ne zuwa ko te na wa go ba go nono wai ke mi na ji wai ya na ne bi musa na yiri wai wuce ti ga ji na khlo na khlo me je nabiya tafu wa wa harabuka ila nakhli an yattakhidhi min aljibali buyuta sai ti ji wai ya fu ga wo e nu dan patio a yanzu da kuma janabiya a zato ɗaya e yana na maryamu na mawai labinan ya fata matsala laha basharan zawiya ne Inda ga hadisi da bana ne za a sanin gaza ba inda ta ne kilamin felu kawai yadda cikin wadaji ziyara ko? ta ce mala'ika jigiyo ta ce mala'ika la mala'ika sun zawangi mala'ika wancan gungun ba wa longon wani kauye ba wannan wawa da fasa ka zan yi ngon gidan jiwa nga ngon je ka zan ya jiwa ji ta nga ngon je wa bosu kun wato malaika un yono so ko ga ngon ga wa wani nan ga amma da zan mu ga na ya nabiya ngadde de nga di fiya malaika jiru ba ni bi shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sha'r yadana sabe ji ma malaika jibril e le ya zawangi form umato gaggabe yayi har to babu nan wa bi gazana ni sa suna ga jibril da na ji aku yi alima makun ji na kun da da bubi wuye lamari ya addini ye amma ga gaza na je amma ga malaika ne jaje amma ga sahabi ne jaje an biyawa hmm. ku yau hmm. daidai àtọ́jẹ́gùn wọn wọ́n jí gbà gbogbo yí gbogbo lóbẹ̀ ibi ṣì yí mọ́lá àbí ló ṣì yán abùlásàn aláṣàárí ìtọ́lẹ̀bẹ̀gẹ̀ irin nẹ́mọ́ni alìmọ́mù kúrùtùbí ìtọ́lẹ̀bẹ̀gẹ̀ irin nẹ́mọ́ni ẹni wọn mọ́nà ìkẹ́ na mọ́nà ẹ̀lẹ́kẹ́ àti ìlàlọ́gán lànìyà abẹ́nà sókún àgẹ́gẹ́gẹ́ yẹ́gẹ́ tẹ́tì láti gàgán wọ́n ń mú wọ́n sì díẹ̀ kàtún káyà kùlá nìtọ́ àmù annabi isa nuyi siddiqatu a ga to matsayi ga dabo da na na maryamu atu umma go siddiq umma nabiya nan ceci nabiya wa go wa ga siddiqatu martaban siddiqiya madan zuma martaba nabiya ya eh, martaban nubuwa ma lazina an na Allah alai na nabiyina was siddiqina a ga tabbade inda hari daga kamula mina rijali kasir zai gumi mini ba yi wani dokun wani mai kun bi na nisa ila arba zai yi ma gumi mini zagi ji wani a dokun a sai laguni a siyar maryam bintu imran a siyar imran fir'aun khadija ta bintu huwaini dan da fatima bintu muhammadi la husin nan ga guni a ga to nan aga daga martaba yana na maryamu wato martaba nubuwa tun tsanabi ayi ko su ban da lagunin na ya ya bane da ndoro zina na ajiya inda na fatima ya nabiya ku yogo ta ta gode wobe ba da jingi ga wuce jiki nan eh wala tiya zana aqida na ma'alu sunna jilo da ina ga annabi ni ke ke wanda fala ga anbiya kwata wa nabi wahidu abdul min jami'il awliya annabi ni ke ke wanda fala ga wali kwata no le no ko ta rasuluji bi anbiya wuji ila gaskiya yau amma ta ngole taciyar roye taciyar an biya wujo aje rusulu taciyar rusulu jo aje ulul azmi min rusul ulul azmi mai labutun وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ya alkawali lalunan bi annabawa shi wa minka na bawa anib muhammadu jo anib muhammadu wa min nuhin bi anib ibrahim wa ibrahima da anib wa min nuhin nuhu wa wa musa da anib musa wa isa ibn maryam to isa ne yana na maryamu nan ko رب shara تتكيك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في شرع لكم من الدين كيف لا يدى شريع ودينه ما وصى به نوحا ينعج عن نوح وصيتنا نقول لهم دونكو والذي أوحينا إليك بين جواري بها وعنب محمد لهم دعا وكي la zagu ba wa ma wasaina bi ibrahima bene ya ji annabi ibrahima wasai ya ci da zawuki zaguta wa musa to annabi musa wanda zaguki zaguni wa isa to annabi isa wanda zaguki zagutun zagutun na gai an zagutun na gai da azmi an aqimu dina da la dini ko yikini wala ta tafarraku fi da mai gadi can da bai tiyan addini mu bai gulo ko mm. da bago an biya wuji bai ne ai ma jiyo ai ma ni jiri ani ko ga ta dojiyar yahudi na shaga gaga وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا وما, نؤمن بما أنزل إلينا يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين وإذا قيل لهم أقاقا آمنوا بما أنزل الله يا إيمان جبني تعفنا تجتجنا قالوا أجاجا نؤمن بما أنزل إلينا يا إيمان جبني تعفنا تجينا ويكفرون بما وراءه يتعفنا موجي تعفنا بيعني أجاجا ayati manaba bi haji kafirci biyu wa huwa alhaqu musaddiqan lima ma'ahum ni ta fi alquran ne ga gaskiya ore ko ne wala gaskiya yana da a so yana ala qul falima taqtuluna anbiya allahi min qablu in kuntum sadiqin in kuntum mu'minin kila ce la annabi ya so ya ciwa da ke gafe mu'mina na wani yahudi a zakariya a a ce wa shi ya shi ne ya iman kila ya ci ga wo ya zula ta canja wallahi tallahi eh Allah ya biya wuji benin ya zamu ke yi la imanu ji gangani da mala'ika ne sai ci tunde ne imanu bil mala'ikati da mina arkanin imanin ko? mala'ika ji Allah wajen halitta haji tun daga haskewar mala'ika ya jirgin zagi shi ya soye ca amma jirgin ba gishin ya soye ca amma yana mala'ika fato ya ci ba ca mala'ika shi eh, ne to ya ci ba amma yana ibada da ya zangoci na ji soye ca na ya ibada ga mala'ika ya cin bele zai ji mala'ika na mala'ika mai jibuta jiya ce ce latin gan الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله إبقاتا اتبتع الله فاطر السماوات والأرض يسنجعلي تيسم غنغن يتنين جاعل الملائكة رسلا يسنى ملائكة يسير تجينا uli ajiniha malaika ne jibe faji na masna wa thulatha wa ruba guba guba ko guta guta ko guni guni ya yazidu fil khalqi ma yasha sai ke bi ali ta ke min rabbuna inna allaha na kulli shay'in qadir sai ci da iko tiya dundu aje malaika idan bo na jabe lawayi biyo ne ngai malaika jibrilu ina so tulatna gan نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نزل بالروح الأمين ملائكة الروح الأمين ملائكة جبريل قال لا قرآن نبيع قال لا يبيع على قلبك لتكون من المنذرين بلسان بجميع عربي لا عربي مبين نتيجة بانبانا kul nazala ruhul qudus min rabbika bil haqq daga ruhul qudus nga cin da daga ba sai ciwo go gangani da gaskiya yo innahu la qawlu rasulin karim zi rasulun karim babu nawo malaika jibril aje malaika jidabu na aja sai laye da le dujina no le dono ko aje malaika dambu ngai malaika israfilu na fe jikina na be ka fona ko jira na ko na mala al-imam da al-imam daga hadisi hadisi al-Qudri ga alibi za sun ga kaifa ana amu wa sahibul qarni qad yaltaqama al-qarn wa ana jabahata wa intazara an yu'zana lahu kan ya shi shi mutafi wa mana malaika ne ma be kafo fona wa kafo la kun so da wa gizi ni kawai ayu mun shuje mu qalu kaifa nakunu ya rasulullah ya ce ta zaki ya ga halirin na bore annabi sallallahu alaihi ga hasbuna qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala allah sai shiga ku sai ce magana yake wo ya malaika jibrilu melaida wayina malaika mikailu melaida elena malaika israfilu melaida kina melaida kafobena e wuta tan nan ga usulu rayo ebwana da wayi zai zai gara zai zai tun daga bashi kwaye kafi cin rayu ke ge imanu ke ge rayu da ya ne nga ya gwanna ji hatsu na da kin na ji hatsu na da kiyo ya ge rayu da kafo da nga zai ji hatsu a cikin gwanna a dakin a cadi rayu a cadi kiyo a cadi rayu cadi kiyo mala'ika mutane ga inusa mala'ika yau هذا عليك ساسنا نسيت يا اللهم رب جبريل وميكايل وإسرافيل فاتر السماوات الأرض عالم الغيب وشهادتي أنت تاكم بين عبادك فيما كانوا سيختلفون أهديني لما قلت فاسي من الحكي بإذنك إنك تهدي من تشاوي لا صراط مستقيم الله يتو الله تيكي نجيم جبريل ونه church na jimi ka'ilu nan church na jimi surafilu nan ya tuna tasan da ganin da ke nan ya tuna da ilimi ya ga ilimi ya na suna to ilimi na tula nan ko ga ya tuna ya ba ku tsakani ya wuce wuce ya ce na ga da can da ba ci bono ahan dini sai ci wume ba لمختلف في من الحق يلي رجع دي تن با تشوبو نبي ابنك باذن يوي انك تاجي من تشاغ نعبه ونوي وبا الى صراط مستقيم ده كوين غورو ادم ملائكه يدبنا غير hadisi matatu da sunan wa ya zara yiwa ngo ji gane ko usa itafin nan usulul iman ya shi mun da luwagu la ga wani ke da sunu ta zai azara yiwa wala ga wani usulul iman malaika ya dafa ne gura yi zanen قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل دغ يتوفاكم ملك الموت ملائكة يتسقع قرأيه الذي وكل بكم نالكتنا ثم إلى ربكم ترجعون يتي جبل يتسيتيه سيتيغان حتى إذا جادهم حتى إذا جادكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء a ahadakumul mautu har da kakuna shiga da ba za ni ne yabo na tawaffatu rusuna tuci shin yayi a gorayu wa hum la yufarrituna ko noni zo da imani jiga malaika da wani je gorayu na malaika da wani gorayu na ade malaika da wani tsoci hun lawo goza tsanin to wadda yi wa to wale to wasale وجاكم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن قل لنا من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن لدبو متعوي تطي تجدي دبا سرمانو لا كدو لبن وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم حفظا تيتي وندي ايكو تيتي تاتيا علي توجو wani tsoyaci da sama tsoyaci mai tun malaika ibe na je goyo tsanan wani hadisi ya ta buna fi ku mala'ikatu min lalle wa mala'ikatu min na da ko adam mala'ika idan waje yake yake ka tuza nan إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب أتيد addegane zegane la fatira ki da ke ruzi ke eluka to guru to dede annabi za sallallahu inna rajula la ya yatakallam bil kalima min ridwanillah idza daga kalimati ya min kalima ya yarda ya ce ma yaznan tabluga ma balaga yaktubu Allah wa azza wa jalla Allah bi ridwani ila yawm ila yawm yalqahu na to ce daga da ji kalima to ce ga da kaya we ya ba kalima to na ga ranar aga funa da kuma to ce wa inna rabbana la yatakallam bil kalima min saqati Allah ta'ala idza ga kalimar da ce ya fushe su ko ma yaznan tabluga ma balaga wa wa ɗe ba na ya ganna usat ji fushi tuna ya tubu Allah ta'ala alayhi ya wila ya mai qaw sai ci wuka ya sai ta ji fushi ba ko na da kuma sai ci ne imam hawa ba tibin to anda sai bi maja aga godu wa ne do adam malaika idan bana ji daga kabaro ne ga mun karbe na kin ga babu shi gobe layani mm. adam malaika idan bana je fali aljanna nan وثيق الذين اتقوا إلى ولا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زي سنة sai ga zaitun da ya ce ci a da su ya ce shi nan a ga ku da aljanna hatta ya za ja'uha har da kafin ana tun ko sun aljanna nan wa tabuwa abu ha a ce ku aljanna kenan wa qala hazana tura malaika ne je ba jinin shagagan salamun alaikum aminci zuwa tabbatu yayi tibtum fadkhuluha khalidin adi malaika ya dawo gare naji ga sai ya mumini bushara aka da aljanna nan a sai ya to mumini bushara ka kuna ga a kuna ga ka kana hajjelo sai nan إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله lele a kika zai ga tsoye ci gai allahu na sun masta kamu a ci ma ku yi kinina ta ta nazalu alayhimul mala'ika mala'ika a sai cin daya allah ta kafu ya ga da ma wala ta zanu ya ma jira zana ma wa abishiru bil jannati bushara da na yi aljanna ya bushara da ajin su shafi da mini abu allati kuntum A aljanna na jin alikawalina anuwa wuliya wa kum fil hayati dunya wa fil akhirah yi wali fiye da kai shugan da alkiyami wa lakum fiya ma tashtahi anfusukum ina nan ga bayani janna wani ya yade wa lakum fiya ma tadawun nuzulan min ghafurir rahim eh ga ciwo da su ne fa da mai goye zana sai ci cibuyi ade malaika idabo na je la la rashin to yaci nan inna allah subhanahu wa ta'ala gan ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ifwal kiyami ka da da malaika muka ta da wani alala sai sai ciwo nan a da malaika idan na je jiki na je ke fanana وسيق الذين كفروا إلى جهنم إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وسيق الذين كفروا ليتم نبوة جيمان بسيتي أنا أربع وشي قدا إلى جهنم جهنم زمرا أقع قدا لجهنم سيتي ويسا حتى إذا جاءوها aga da ya kwami sai jahannama fuci a ta buwa buwa aga ya kwami sai jahannama ke wa kala lam na tuwa malaika ne fananan mucagangan malaika ne mucagan alam ya atikum rusul alam ya ya rusulun rabbi kuma a ayati biya atatu yi na sai ba a ayan sai ciyaye na zero na kuma yawmikum hadha a ci ma sai ke gargadi ga ya da gube faidin na yana nga mana imani yo sai imani da fali ya mu da linjo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala kaza dan wa ga wannan imani ba sai imani fali ya mu da linki wagaji imani da tsoci wace aji ba ta daga gbani aji ya ce umarni tsoci da ke nuna nufi sa sallamin ji umarni na umarloji ko tsoci gaji kwa alayyama gaji kwa aji awoma gaji kwa aji kima gaji kwa aji agama ngo le o ma ta ima yo fa je bo ni no di manda an na wa le fu chi wa le fu kijo e fa al kiyam na galita la jan go ne ma li al kitab la e gadiru sagiratan wala kabiratan illa fa sai ci dubu gwa adam malaika idan bu ko na ele da jima iphone no jira na ko hadisi ya sadiqul mazduku daga faka kuma yi sai baka tun har bawo ne jina ko hadisi na za sallam ga e za yi mani fashi ba waye ya su ci fashi ba wade ne ka su ci fashi ba kuma sai ne malaka ta tu malaika ba fayin fuku fi ruwan ya fi ra'ayi da shi ko yi maru da harba ya kalima ta taji faru da kalima guni bi kasbi rizki hi a gun lazikin ka wa ajalihi da ya fona wa jine wa amalihi da ya tuni wa shekin outside ko zari da kuma zabu wani ruwa al-bukhari ga imam kitabul qadr babul qadr da al-imam muslimi ko ale gan yanzu la imani ji da ne yanzu ke yi la imani ji ga malaika ji dambo na jide Eh, zakin za a yafe za a gane za shi ye ji majalisai zikiran wani mala'ika wuce ji a da na yi da ga kitab wa inna illa nazalat na sakinatu wa ghashiyatuhum rahma wa haffatuhum almalaika wa dhakarahum allah ta'ala wa fi man nga jama'a ji ga gun ya kaji ka ta yin tsoci a ce bali ta yin tsoci a ci mai lu wudo ji e ta ci da rame so yi ma ga rukiya malaika yi ma ke da da wuce shi to kuma sai tun da ba sai idan da ita tsoci wannan sai ta ce sai ce tun ya samo daraja wani daraja dan yare adam malaika idan bu na jage la yadda fati wannan wani annabi sallallahu alaihi wasallam wa al-bukhari kitabari al khalqi ko babu idza qala babu idza qala ahadukum amin dalima muslimi kitabu jadi wa sayr babu ishtirar ghadabillah ala man qatalahu rasulullah wani annabi sallallahu alaihi wasallam tiyali ani ko sai da ji dawa sai da ci futu annabi taku man asarta malaika ta jibril tunda ba ne daga inna allah kai sai ta malaika ta da ba ne daga inna allah kai sami a kaula kawmi ka laka wa maradu alayka sai ci wani na zane ji ga nabi ne ya ya ya ci maji imani ne malaika ya fati shi shi ga in shi ita an utali qalaymu In ga ba we fati na jabu ne fati na jabu mi lawun la rukun la zani jalaka anabi daga bal yasta'ni bihim la'alla Allah an yukhrija min aslabihim man ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a annabi ganne ba da cinci sai ki lada ji kin daga zuriyar da ni jonni da dubu ta sai amma alai fa sai ba a shi wa ga bawa ina annabi annabi dai to sai annabi madirama mun ja alaka ne bayan zaja mun ja zaja ladin lalata ne ya zaja kunje zaja lajin ga ne da bayan zaja kunje zaja danin ga ne da bayan zaja alkhairi ne da bayawa ta fiye gina ji amma la ma'anin a ne da ba alkhairi ga fakul ga zabi jaji buta su ta ma da aljanna gamma la ahlus sunna yattabi'una alhaqa wa yarhamuna alkhalq eh lamitu gaskiya a mai da yaguyali tashi shekul islami ibn taimiyya ayi babu ayi kambu ngaza ndo ne ga yi babanwu na fayan wajen inda gwaza nan nga yi makere ya ce cuce wucaji yin wa ga gaskiya na amma sun gaza na kyakkya ko a juri da yawaji ko kaza da na bata mu fayan wuya ne Allah ya samu dace adam malaika ya dabo na jiya lafiya a lobaitin mamuru na ko bata na jide wa zan ya zo la imanu ji gangani da malaika matsala ya yigi be gube ci al imam al barbahari rahimahullahu ta'ala ngam والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان الجنة في السماء السادئة وسقفها الأرش والنار تا والنار تحت الأرض السادئة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبدا الآبدين ودار الداهرين وآدم عليه السلام كان في الجنة الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعد ما أصل الله عز وجل ما هو الإيمان إذا ملا إيمان جي بأن الجنة حق تبع الجنة قسكية والنار حق إنما يقسكية وأنهما مخلوقتان كما الجنة بإن آلي توجد واني الجنة في السماء sabi'a الجنة دا sama gufa وثقفها الأرش إنما al'arshu ẹnama ẹnama ẹnama ẹnama ta ti sọ ju bọ ko rufin yi na nga yi al'ara shi yato yato wannan ru ta ta ardi sabi a sufla in nan maje taku taku ta yankin gutu abu wa umma makhluka ta ni to ne to ajin mu guba ujin ari to jani kadi alima Allah ta'ala da ali jannati ce ki da ilimi ya da zai ja ali jannana wa man yadkhulu khabi zai ja sa ganda bone wa adada ali nari ce ki maje ilimi ya da zai ja gafi en na wannan wa man yadkhulu ha ganda zai ja ganda bone la tafni yani abadan ina zuwa aljanna ma zuwa baka uhuma ma a baka illahi ebo dan bebo da ya ce ce a badal adiyar ma na jina dabo a jina zai na ma dabo wa wa dara dagiri na wa adamu alayhi salamu anabi adamu alayhi salamu na yin dakwai na alayhi salatu salam kana fil jannati al baqiya man ga annabi adamu uda janna na da gwadan wa zuwa nan al a janna na ali to jani nan sai ukuri jamina a ta ali da adamu na tiya daga janna wato ba da ma asalla azza jalla bayana annabi adamu alayhi salam wa ali to ci bana ayo ko min arkanu imani budan zula imani jibe fu ya alkiyami biyan dole ne fi fu alkiyami ne mini yana da imani da alkiya mini su za imani da aljanna yi gaskiya na mai gaskiya nga mai emiye ya gagbo mumini ji a da emiye aljanna na to yace haji shirya zai su da yansu yace na kafiri ji ma a da emiye na na to yace haji shirya kafiri ji na. na ga emiye ya gagbo ije yi emiye tuno amma alkiyami ya emiye gagba zandoro na ji imani da na ya kuma imani da yanayi ya na zane kafiru na ji madadan alkur'ani zai jima ma e ji wuta wulici ga aljan na daba na daba na ke kara mutu da batiniya shi nan gaskiya ga wuce yi musulmiya dole yanzu la'ima ji ga aljan na yi da emi gubu yo akika ni umma daba daga mun ji majaza umma umma daba da wazo amma ali tujani ibn al-sayyid yawi datil muttaqina uja uji shirya zai sunan yasu yace nan inna mutat yawi datil kafirina uji shirya zai shi ni kafirina ko mm. annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi yau ba da samitiyo kun ga man shahida an la ilaha illallah zane ga jiriki da zai wajibu ta ga gaskiya na sai Allah wa anna muhammadan rasulullah wuce ma gida nan muhammadu tuce ya soya ciwo nan wa anna isa abdullah kuma ne bi isa ya wuce ya soya ci nan wa rasulun bai tuce ya soya ciwo kalimatu alqaila mare maruku minu nan wa anna aljannata haqqun aljanna mai gaskiya wannan haƙƙun ina mai gaskiya a da jannata su ta yadda na daga dajina min amal ko ya ce tunawa lona wale shahidu ba ba nuji wa na jannata wa nara hakun nan waye duwa wajen istiftayo kuma su daga gali ka hakun wa duka hakun wa jannatu haku wa naru hakuwa hukun da sai ci gaskiya alkawali sai ci gaskiya a yi gaskiya na yi gaskiya a magana ga wallahi ma no jibi aljanna ban gore wai ma a aljanna dambo sai tuna maga a lauwa aljanna sai dalu wai ma an jije ene ko da na jikiyo ene mm. da etu na maga alo lo mm. na e na jikiyo iya gangani da ya tuci na wazo kana waji imani da malaika yana waga imani da malaika ya kayan don nugo yawa sai ga gajeriya ibn rafiq da malaika sai nuka waga ga malaika kuda bane fali jannana ashe tunguru tauhidi salla azun zakati musulunci addu'a khawfu raja'u istighfaru qur'an ba wa feji ebo gabe da janna malaika ne fa janna ta ga bushara wuga dogon malaika da bane fanin kiwajin kafirci ezawu

a shawa ne ga tasiri nan goyen na judu yayi daga da wani wa ma dogon malakul moti da bane gora iza nan ma dogon fo kaza ne adiya ma dogon minti kaza ne adiya ma dogon sakan kaza ne adiya ma dogon ko yashi ko lahi ko gidi ko rofi ko ko to ko mbo ko jengo nga ne adiya a she ndo no ga ne wa sai fatu so ma sai ji shirya so ta zawalu fa ne khaira zali taqwa iri amfani na toyen na ji ima jirin na ji wa labiya da na go kiyaye gaga da na ware sama a aljanna da sama gutu abu ba nuji ga aljanna ta fi sama isabi a wasa kafuwa al'arushina ga hadisa ta zuci ugu ebe na alif za a salmar inna fi jannati mi'ati daraja aljanna daraja shi su dabo a hada Allah lil mujahidina fi lahi. ce tuji shirya zai ji jihadi da ko ce tuna ma na daraja ta yi ne kama na sama al'ari takan daraja ku kan takan da sama be sama hutawin takan sama be kinina lai takan da takan daraja ku na annabi za sa altumullah fasalul firdausa ya ga ba da tsoci ya ya ba firdausu sayin na wa wasatul janna wa alal janna fawqa arshi rahmani etin al ar etin firdausu ala arshi ta tabu wa minu tabdura anwa anharul janna ne lau ga aljanna da sama ko la'i da labarar da fi iliyi sai da ilimi da da zai jalu aljanna sai ci ma da da ya da da zai jalu nan aljanna zuwa

yin zai jigu dabuwa ne gan zai jigu ya zai ne aljanna na ne ga ya lo fa alkiyani yo ka shi wuti mu ya no ji na ko zai jiga aljanna wuci ga boya aje da ita ba guja aljanna wuci bo ane ya dan mu a ga ki dalili yayo a danga tuye cin latu ne gagan aljanna yana daga da fa'al kyar daga da wo wa ma'un minadi mukura dina a tiya daga aljanna wuce buwa abin da ni da ma tiya a ganin batu ga aljanna ne daga gada fa'al kiyami na fajiyar lahun ma ya sha'u na fiha wa ladaina mazidina ba ba ta aljanna wani adina amma an ga abin ga ni biya zai mutu ta zo kuje na abu na mu la ta karba zai ce daga to ci gbara ga shan waje da wucin a ga mi dalili a wuri nga kuma yi ma ajina ga da na ga alabi halal na da muqamati min fadlihi la yamasuna fiha nasabun wala na ila da ne da muqamati nan a ga manga ni da adam wuji ma wuji makamutu da aljanna wucin to ji wani hukuki a ganga ya miya alijen nan ne ya zaga da dafa alkiyari nan ya miya alijen nan wuce ya zafa tufuwa amma an ga a rubi adamu da zan zuma gwai na suku fabadat na kuma sawatu kuma fabafika ya fi fani alayhi ma bi warake janna a ganda na baba abubuwan wunje a jini a jini na wuce ba a rubi adamu gada ne ko a jirgin gaggan na shi nan zai ji magana aljanna wuce ya bakiyar aljanna wuce na ani ga adamu gada faliki ya minin aljanna wuce ani ga adamu gada ne wuce tiyanin aljanna wuce ya yi baro wani ba mu mini a gada wannan insha Allah aljanna wuce a ga aljanna wuce za yau a ji yau a ga dalili ya mafari Allah subhanahu wa ta'ala ga ni ga adamu ga uskun anta wa zawjuka aljanna to wato yi yau ya fiye jirawa da gaga a jannatu babu nan wale a jannatu ya su kwai ɓawun jin yota a gan ẹgbẹ̀yẹn finigi andres na mai da labinan church lounge labi ibi ke lawo ete wọn ma níbi adẹ́wọ̀n cínlẹ̀ ǹgọ́dọ̀ na mai gaibu na ni da ya yadda mu hakin yanar inda hadisi na ni bi sa sallan ga jajin na ni sa sallam hakin yadda na wuce magaya ko ji yana ko a ci dike aji ga wuce shago don guri a ce bai laga wani gari to a jin wuce na ni da yadda mu gada nan a jin wuce sama buta kashin go zai shiga sama buta na a yanga sai ta ga ni da yadda mu ga ibitu min ha jami'an ba ta ce kuma shi ne ngo jiga na ko le yi maga kimbu to na ga no aljanna wuti kimbu to ya gona ibi tuwa lala wani ga sawa buta mu daji wani kinga mu wato amma da nan latimi yake mu na mu wato wani kinga to ga ibi tu misra e de ko ji misra ne ko jiga na ko a tiga mini da a tiga to ba ga tiga ne le ngo sai a sai ta ga malaika jiga inni ja'ilun fil ardi khalifa ninga khalifa ji ta ce kingo a ga to ba ka da no ti kinga mu ta duna ta la da adamu gugu kiyo kila mu mutu la ajla wani hajla ruwa ila bila ila fa ibn qayyima eh wani ne wani ne da alfuje ne ani waje wazugu subhanallah ló ha a àìbá ṣàbọ̀ wọn àfẹ́ láti rí ní ipá tàbí wọ́n ti gánà kó àmọ́ ẹgbẹ̀ ní kó ní wọ́n ha nàrọ̀ ẹgbùn káyìm almost kàmọ́ wújì tàríjú ẹgbẹ́ láti rẹ̀ lọ́rọ̀ gbọ́ká àmọ́ ọ̀gá àdáni ní ẹgbùn káyìm bá ó tó dá tàríjú wùjí قالوا فحيا جنات أجن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم فهيا لا جنات عدن بجميع جنات عدن فإنها إبن نال جنة وشي منازلك الأولى لا يليو إما فارنا نبي آدم قدنا وفي المخيم قل لا تجيو جبازو وكيف بكاتو في قدينيتي مني kata abin da za su yi taboji suka yi goyon ko ta suka ajin na wuce yabo a nabi adamu wuzi giya inda don ta so wani tsaddonar amma an gwaje a liga adin biya cin halijin lauko ba da tsaji wa sadam rabban fagawa sun mai ta ba rabu fata ba a nai wadda a liga adin alaihissalam ya ce ci latin halijin nan da ije ba ni egayen imajiyan gani da aljanna aljanna shekka da buwa yanan ma shekka da buwa sai ci gan ya ayyuan na amanu ku an fusa kuma alaikum nara وقودها mala'ika tun عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ya yi ga imani jina ya gwaci ta ce tsawon da sami ya shi na ran daga yana wa kuduwa na wani jara yana ga gunan wuce na yi zawon yi gangan mai takoji ga mala'ikatu, mala'ika ya gila zuwa shi adu ne ya tsanani na la ya sunan la a mai tsaye ci ba ko ma yau muni na tsaye ci a jana wa ya tsalo na ma yi umaru yana tsaye ci ga muni na gama a jajin sai wa kafa bi jahannama sarira wa ngole jahannama wa ku jiya wa kuna na sai ke ke ciyar da azabarin tabago aljanna dambo is gaskiya is gaskiya mu للمتقين دي شريا زي دي شريا nawa ji gane ko annabi sa sallam hadisa abla ibn umar in ga iza mata ahadukum fa inna yaradu alayhi maq'adu bil gada gadati wal Za a do min ye ga ajin hadali a te ladanu to lajin to lozu fa in ka kana min aljannati fa min aljannati nga ji min aljanna daga aljanna nga sai lawu wa in ka kana min alnar fa min alnar ma daga ji min nga ji min daga nan fa al-bukhari tabari al-khalqi ba ma ja fi sifatin jannati wa anna makhluqa kuma Ali tu jani ba jira da jami'a na shiga alajin ta yana ali ta aljanna Ali hadisi imran ibn husaini ga ali za sallam ga ittala'tu fil jannati fara aksara ahliha al-fuqara mishi ya canji ne le dok mun zai fi talaka shi wa tala'tu fil nar fara'atu aksara ahliha an-nisa mishi ya canji ne zai dok mun ne gai hmm? ila gidi قال بخاري كتاب الرقاق باب فضل الفقر يقول يدون كو سي مسلم كما كتاب ذكر والدعاء باب عصر آل الجنة الفقراء لا أهم أنا ويعطى تلك يا كيف هذا فلا هذا تعرف دوية يا ابن عجاء الحجوري وكي كيف فلا لا تلك جنني It's good. ta eh azu afẹ́nu so ga lita ti na ibn qayyim um shakirin ba ga bu me e talaka ti talaka ne talaka na kuli talauci na be waje ti ne ji so ni mano diya ne ne gojo eh ndi zuriya gaba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga qala Allah ta'ala sai latin ga adat li ibadiy salihin ma la aynun na shirin jiya ya wuji yin mishi yene yele yana wala uznun sami'at tuba nan wala khatara ala kalbi bashar ko yẹngbọ́n náà ń jí mọ́ súnkún ń pẹ̀lú tó ẹgbọ́n náà yóò tó ń dúra ní yóò jíra ní ọkọ́ aljanna tún dabo wọn wọ́n ni aljanna ejima aljanna ya gada adabo don zuwa ma ma zuwa khalidina fiya ma damati samawati al-ard illa ma sha rabbuka ata'an ghayra majzuz inna hadha la rizquna ma lahu min nafa aziki da nawa jiki wa zuwa hatin ga ke no tomo inna al-mujrimi fi azabi jahannama khaliduna min al-krimina ja fi ne jahannama da bibin wo le do ko enama adene kafiri shi amma wasu muwahidi ne zai shi bai tauhidi amma fi a matawa so ko mu fadi aya a ci madana na so a ci no felu a so ya ya tiya no le do no ko e bogo e zula imanu gangani be nane kiyo benyo nígbà yìí lára ìgbìnkẹ́ yìí ní ilé ẹtíyàn ẹgbẹ̀rúnwẹ̀tí mẹ́ṣù gẹ̀ẹ́ tí ó sì fa àlìjẹ́ náà náà nàgbàlítà sí àlìkàfí ẹtù ṣáfíà fìlẹ́ǹtì sọ ilé ìfìrkàtì nàíjíríà فصل في صفات الجنة التي عدا الله بالفضل والمنة لأولياء المتمسكين بالكتاب والسنة page 349 ya alkasiyar ibn kayyim ko daga baiti 4945 ibn kayyim ya ga ya ce sifayen aljanna na ce caji shirya zai shi zafalar lashi nan zai shi wali ya ce ce a tagwason alkur'ani bai sunna yana aljanna na ce ji shirya nan ibn kayyim gan فاصنع إذا أوصافها وصفاتها تلك المنازل ربو الإحسان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها يبقى وليس بفاني دار السلام وجنة المأوى ومنزل أذكر الإيمان والقرآن فالدار دار, دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران فاصنع شتبع إذا أوصافها وصفاتها تلك المنازل ربه الإحسان washi to bayan sifa ya alijannan na ganda sifa yadda na wuce na tsoye ci na yaji bolo-bolo na Allah na hiya jannatun tabat wa tabana imuha aljanna ge ni ma alijanna ma jema fa na'imuha ya baka wa laisa bi fani ni mu ma da bodan wazwa daru salamati emiyamin ci wa jannatul ma'awa da jannatul ma'awa wa manzil askaril imani wal qur'ani gani bi da na ci ba yadda ya ji da imani a ci magwasun alkur'ani nan daru salamatin wa khitabuhum fiya salamun wasu ذي الغفران in ya aminci da wani ina gasa mai sami na yi aminci make yi in ya gafara da sai ci gafar da zai wa da wani ta fi da mu fasulu fi abuwa jannati fasali ne gagan yace ya kwashi ya aljanna wani ibn qayyim ga abwa abwa hakun samaniyatun atat fi nafsi wa li sahibi al-ihsan babu al-jihad babu al-jihad wa laha wa babu sawmi yud albabu bin bir wani wa li kulli sa'in salikin babun wa ورب ورب صائم وداخل بأمان ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حلى الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن أبوابها ẹ̀kọ́ ṣìyàn àlìjẹ́nà samaniyatun atat ẹ̀kọ́ gútò tá àlìjẹ́nà dí ó fi násí wáyá lè sáhìdì ìsáni da nasi da násí bó agánà ládàáfì da ìsáni na. babu jihadi babu yẹ jihadi da bo za ka láha na galatu ga mini ubo wa babu sọ́bí da albabu bin rayyani gani mai babu yake ya so mu aga yi babu ce yi ga ولكل صاي صالح باب ورب الصاي من داخل بأماني يتكير كنتندو ونجي يكون وعدا تلوبونا زانك يلوتونتي يكون تيابو عيو ولو سوف يدعى المرء من أبوابها إذا مدبنا يكون على جنة باتا عفيونا جمعا إذا وفى للإيمان أبكي يكون إيمان باتا قولي تفتر وانا من همو من إذا أنت يوري أبو بكر سيدنا abakar huwa siddiku a siddiku za ka khalifatul mabuti bil qur'ani khalifayan alasmi da Alƙur'ani na faslu fi miftahi babin jannati faslu ne ga yace ge ko ya aljanna ibn mu ga هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والإسلام والمفتاح بالأسنان لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي الإرفان fasali na gaga ya tiyan je kun ya aljanna wana hadha nana wa fathul babi laysa mumkini ya aljanna wani tabbatar wari illa bi miftahin ala asnani sai da je ko ne je wa miftahu bi shahadati al-ikhlasi ya koyi alijin ga shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tawhid tilka shahadati al-imani bi tawhid gan bi shahadati imani asnanuhu ikajiyan kiyo ikaji yaje kwa wuce alama luwayya shara'i'un ngai jo ngai sharia jo sharia jinya ashwayya shara'i'ul islam wal miftahu bil asnan ngai sharia ya musulunci al ilmu al yaqinu al qabul al intiyadu al sidqu al mahabbatu al kufru bit taguti al nutuku salla azun zakka aji furu betunguri etundede qawlun amalun itikari patel ngai àdíkíọ̀ ńlá àlábọ̀ ìlà ẹ̀lá ó ti di àǹfààní na hada misali fakan biyi ga yace misalin na yama yabo na misalin na wukin wukin min hillish min hillish kalin ne zai wani kiyon wasu ɗin ya daga da ilimina muna jigan muka da Allah ga Allah ya jannata nan la ku ta yayin da wani ke lawo wani la ta timu la kabil la du ju shurutiha wa jifai mawaniya amma ga Allah shi la Allah ko bi diga pare ni waga ku fiti wa je ko je ku fiti wa je ni ene de wa je je ute wa njo so lo tun bi alu lo to simplify for knowledge purpose صف جميع أهل الجنة دي. فصل في صفوف أهل الجنة فصل نغيتين سفر جميع أهل الجنة هنا ابن القيم قال هذا وص... هذا وإن صفوفهم عشرون مع مئة وهذه الأمة الثلثاني هذا لنا وإن صفوفهم لله كي كصف يجمع الجنة عشرون مائة وهذه أمة الثلثان صفوة 120 أما جميع الجنة كتبوتا كصفوة من معلومة أن محمد بواسيو فصل فيها ولي في في صفتها ولي ظلمتي تدخل الجنة فصل لغا يتيا إذا جماعة مفاني أكا الجنة إلونا إبن قيم قام هذا أول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثماني أصابقونهم السابقونهم وقد قانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإكسان هذا ننا awwalu zumratin jama'a mafarij fawjuhum jama'a mafarij aka aljanna illo nan fiskashi kalbadir lailu sitti ba da samani ke shi ne tsanu yo na tiya e fogu tsan zuma e fogu kwata wannan boki nan nan eh plus gutu wani eh gogu ni الصادقون هم وقد كانوا هنا su mai masu mawani alhamdulillah lakumullah khaira ku na jama'a mafarihi hum wa kanu huna madanar aidan uli sabikin ilal isani a ga yi da ta kirkin dundu a ga ja da yi burubu na tauhidiyo a ga da yi ibado a ga da yi burubu sallabo safi burubu sadaka a ga da yi imanu a ga da yi ya ga hannu yiwu a ga lami tuwo zanne shiga a yi zama fari jori fi في da اهل الجنه في الدرجات ula فصل ne ga yakin darajar gini aljanna jona kemina gado jina ويرى, الذي ويرى الذين بذيلها من فوقهم من ويرى الذين بذيلها من فوق من فوقهم مثل كواكب رؤية بعيان مع ذاك مختصا برسل الله بل لهم وللصديق ذي الإيمان ويرون ويرى الذين إذا شعفي بلي بذيلها من فوقهم لقد تعقونا أعسي لذيلنا عن الجنة في كيف تعبون إيه مثل كواكب رؤية بعيان كمن ذيل تشانجينا بيينا ذاك مقتصا ذاك ما ذاك مقتصا برسل الله بل نانا وجه تشي كوي درجة النار bal daraja irin na ballahun wani siddiki zil imani to shi gan da zai gada martabar siddiki ya shi wani ade daraja na nan fasu fi zikir sin ya jannati fasu na gaitiya e ya ne gina aljanna jayi ne giya kuke waye waga ga alwa aljanna nan هذا وسنهم ثلاث مع ثلاث مع ثلاثين التي هي قوة الشبان وصغيرهم وقبيرهم في ذا على حد سواء ما سوى الولدان ما سوى الولدان هذا ننا وسنهم اجنا الجنة اياها salasun ma salasina ya gbọ̀nwó ṣàtúgbúta ya wútẹ́ alẹ́kì híyà wọ́tù ṣùgbá ní na lókàtúṣì lókàtẹ́ kágbọ́ ìgbàrúfù bọ̀gá dánwọ́n وصغيرهم وقديرهم a ذا على حد سواء ما سوى الولدان تزكنجي تنوسا tọ̀tọ̀fọ́ tọ̀tọ̀fọ́wá kí ni yí sí àlìjẹ́ náà faslu fi tuli qama ci a jannati wa ardihim faslu yaga yace ya jima din ne jaye ba wa tulu tulu abihim sittuna lakin arduhum saqun bila nuqsani wa tulu ẹ̀páwọn jí mẹ́ àrẹ̀jẹ́ náà jí tó lò àdíyìn láì ẹ̀páwọn yẹn dákóyà níbi adamu na ká àjẹ́ lakin ardukum sab'un bila nuqsani amma kiyo e piuko wa izrael mutuwa ba e gina aljanna na nan yemi kiti gina aljanna ya ta faslu fi lisani ayal jannati faslu ne ga yatiya yimi ne gina aljanna ya ta na ibn qayyim gan ولقد أتى أثر بأن لسانهم بالمنطق الأرضي خير لسان لكن في إسناده نظر ففي يراويان وما هما ثبتان wala kadi a ta asarun ibn qayyim ga ki ka asar a asar jibi bi anna Ke dai shi migi ne na shi bil mantikil arabi khair lisani ngai be shi ne larabci shi mina jihar alkhairi gana walakin lakin amma fi dike nazarun fa fi rawiyan wa ma huma sabitani ne, nga mara gubadan bo lawo ji di aji sabuto Lord, you know, ẹ̀rẹ̀ da wadan guru niwa alijanna ci ma alijanna yanki ci alijanna yana wafin alijanna wani tufuwa na wafin alijanna wani yana ji wata alijanna wani ɓato shi wo ta fasu fi su fata rayu su jannati fasu ne biya kiyar su fahim ya alijanna wani eh gaba ni wasu wawa daga manyan na gada wani gaskiya ga wani manzuli in ga gora yi ga aljanna za ka ci tunani ba dai ba za mu tilune za ga aljanna kani za mu ci ma kiyo eh? eh, ga ah no ina wa le to ci yake da iboro <laughs> na'am faslu fi sifati ra'is aljannati fasali na gaga etiye yi mishi ya alijanna wani yau jana ko wajen ma alijinna bai sayi nan wanda zati wisali jinna wanda mana wa wawo ga ke ba da ina wa muguri ne da sadaki na wake ya ta gune inda wa ya waya re ibado to ne wajen ta ke da janna ni nan ga tan fodata ne. wọ́n lè ẹ̀bùn kan fẹ́ bẹ̀ lágàbẹ̀ ya tí ìrìnàjá àìjẹ́nà gan wọ́n kùn fẹ́ gẹ́gẹ́ tí ní àdínà sí ọ̀rọ̀ ó ti ìbìkí àbúgbẹ̀ ìlàgí ìyẹ̀yí mànà nínú bìkí àbúgbẹ̀ bí ẹ̀tí dẹ́gẹ́gẹ́ lè wá fi five, lẹ́gbẹ̀ẹ́ five, láìkílé ibùkẹ́ ìmìtì gan bẹ́ẹ̀tì 5250 لا تزبينك صورة من تحتها الداو الدوي تبوء بالخسران قبهت خلائقها وكبه فعلها شيطانة في صورة الإنسان تنقاد للأنزال والأرذال هم أكفاؤها من دون, من دون ذي الإحسان معصوم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن وجمال غازور ومصنوع فإن تركته لم تسمح لها الأينان طبئت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البال قط إن قصر الساعي عليها ساعة قالت هل أوليت من إكساني أرام تقويما لها استعصت ولم تقبل سوى التعويج والنقصان أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار في فكرة الإنسان فجمالها قشر رقيق تكته معشيت من عيب ومن نقصان نقد رديء فوقه من فضة شيء يظن به من الأثمان فالناقدون يرون ما تحته والناس أكثرهم من الأميان أما جميلات الوجوه فخائنا تبعوا لهن وهن للأخدان والحافظات الغيب منهن التي قد, قد أصبعت فردا من النسوان ابن القيم قال لا تصدينك صورة من تحتها الدعو الدوي تبو بالخسران صورة يجي زي nga nga ji nga ji rudewa ma nga ji wa ma nga ji wa ji ma nga lawa sun bayu ma adawu dawiyu batan do ciyo ne so zana tabo obir kusrani waga da kwa sun wabe ji asara wore ko bi at wa ko bi ha unja ya tuna mu ya ce lo na ya tun ke lo tun anja ya tun za sa shin zagi ja yi na wani shaitana tun fi suratil insani shatan zagi na da sura ya zawa an bona تنقاد للأنذال والأرذال هم أطفاؤها من دون ذي الإحسان إنجي جندندو دانا ساقبان دندو وغايو غبيدا والي ونغابي توبان إيمبا بيدا والي يبو إنجي بيدا والي يبو فالانتاين بيدا والي يبو ينو سوف نغي فالانتاين ما سمى من دين ولا أكل ولا kulukin wala khawfin minar rahmani wa bilin zagin da ce shi mini zagi jejo ladi ma samma min dinin wuja dina wala akalin wuja to an kaliya wala kulukin wuja ta tabiya kirka wala khawfin minar rahmani. wuga ci make yau da fiyatu rahmana wa jamalu ghazurun ya e sauma ga manawa da ya gibo na wani da latin wani ganci ko jamalu ghazurun ya e sauma gama nawali yadda e wa masnu'un a majiwuji fa’in tarakatu lamtar malahal aina ne un ga wuya wadda abilin wa da ba fiye yin cinye biya to a tsalatar kilhifa bi fa malaha bi wa fayi haƙƙi libali kattu ya dani ajiyin zagejin wai gwalikau ne ya buto a sai zagejin in kasara sayi alaiha satan zane dan zagiye na zane ibu na nga agbapin kariyegi kalatu wa al min isani waje da yin goma ta ba alheri amili daga nan logo wannan kewa jin amili ho awrama taqwiman laha sa'at wa lam taqbal siwa ta'wij wa nuqsani in zaji maga ko ga paya e ba ga wa poje ko en goro fe wa ga zan ro control ha أفكارها في, في المكر والقيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان تنانو باتا ما كيرتكا كاي قيد يري نعتاك وقل الله عني نتاج زعفو زلوتيونا فجمالها قشر رقيق تحته يسرون وليدانا إبابودا جنغتي إبابيالا جنغتي ngata bi sama donore ngata bi fitio donore ama ama ta kubo ma shita min aibin wa min nuqsani ina ba wani ya aibu ni bai jijina na نقد رديء فوقه من زبدة يودنا يوندنا يونجعنا أما عشان بيعذر فيها تعزب وتليك عذر فقوي بينبو شيء يظن به من الأسمان يندوتي دبني ذليك منيا يوان تكوك ودونونا دون يرون ماذا تحته da jile bayan nan a cikin yawan yana yana guta na ya cile wannan su aksar ogun minal umiyani da kundin da ya za yi ela na ya wuje na tokun tako ne cile amma jamila tulwaju ifaka ina tubu uligin na wakun na lil akdani amma in zagin da tuna wato sai kun na fa inda ce jimbo ji wunde gogo bebu kacha love ne friend والحافظات الغيب منهن التي قد قد اصبحت فردا من النسوان اما ne wani nuda muce ba so ya tibe tuci muje lagwa sun gaskiya na geji geji a shi ta cin yan zagi jibo wale wani gan na jawe a da kiwo gai wan zagi aljanna na wani kiyo eh wani karai da na ji na Allah akbar ibn qayyim ya ga alkafiyatu ga فاصنع صفات يا رئيس الجنات ثم مقتل لنفسك يا أخي الإرفاني حور نهي عور حسان قد كملنا خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران ويقول لما يشاهد حسنها سبحان موت الحسن والإحسان والطرف يشرب من كؤوس من كؤوس جمالها فترى مثل الشارب النشوان kamulat khala'iquha wa akmalu husnuha kal badri laylu sitti ba'da samani fasma sifati ra'isul jannati tí èṣì túpá yẹn ti fẹ́ ìyàwó bólógi ìyàwó orogi ìzàgì yẹn àlìjẹ́ nà èṣì túpá yẹn ti fàájúrẹ̀ sun maktalle na suka ya akali irfani wace toya tita kiwa yawo ya gina je ilimi na horun hisani in zagi da na yi horo to na yi huru wọ́n sì jẹ́ wúro haka tun batan la'ila illa muhammadu rasulullah wọ́n lè ní wúro na kí a ṣe mọ́ sheik muhammad a zahidu wọ́n yẹ́ wọ́n kára ìlàjí na eyi eyu mai boku tatace yi ce shi kwani ga gafu haura'u wani eye nzagi ugbo mu ibu okun mi ne san nzagi budan n ga eye mi kilasi ọtọ àti ọ̀gá gẹ̀rẹ̀ bí ẹzọ Horun hisanun kadkamun na khala'iqani kono ini jidan asa alita ma jige wa mahasinan min ajmalin niswari adamini zagina isagana hatta ya hara tarfi fil husni alladhi kad ulbisat fa tarfu kal hayrani har tu ba kuno ge chutulo to gaji burge wa bezo na eh, wa yaqul wa ta lamma an lamma an shahida husnaha wa ga ji wa ga le sauye subhana mutil husna wal ihsani wa gaje o oh, ne ta su tabbati a ce ke tunan jali tayin zagin nan hu dinge mu mai mu mai ju mai la dinge na wa tarf yashrab min ku'usi jamaliha wole wa ce daga kofu ne sayin zagin nan fatala misla sharibin nashwani wa gaje gote kuma la garin na kawake ya so to be wole e wefin e maye na wefin da dana ya gbafe da na nawa dana-dana zane ke tuyen na kuwanin wale ko ke na wuto ke saunce ke ya kan ce gebo yau na dana bi haba mana waga asa na ka ibin kayan ce ga sai ga ya ce gina aljanna jo فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسن هذه بعيان حمر الخدود ثبورهم الأولى سود العيون فواتر الأجفان فيرى محاسن وجهه فيرى محاسن وجهه في وجهها وقيت gaicin zagin لي le فيسكا le فيسكوبو yamnan su fage nan watara mahasina ha bihi biya ne homurul kuduri mafa babon nan wani zuru-zuru suguruhunna iya saguru lu'ula ikan ikan na yi wa iboku ìgbìmọ̀ lè ìkẹrì ìlàgí máa jẹ́ wà tí yẹ súdùl uyú ni ẹyù máa jẹ́ èyí tààkí máa jẹ́ kò fọwà tí ò àjífà ní ṣẹ́gùnlú wọ́n lè bá dínà ọ̀gá síkẹ̀ gbọ́ síkẹ̀ bí kí àfọ̀sọ́rọ̀ ẹ̀rùn káàkiri ọjọ́ àbílẹ̀ zanúrẹ́tí ibùn kẹ́yìn mẹ́kẹ́ gẹ̀gẹ́ ọ́ndá sífẹ́ ìlàgí àlìjẹ́ jo, rakami 5 5297 ga lazzaru yalhaquha wa laysa bisadiya bila wahikin lil batni aw bidawani lakinnakunna kawaibun wa nawajidun fasliyukunna ka tafir rumani wajidu dhutuli wa husni fi baya din wa tidalin laysa zanu qurani ga lazzaru yalhaquha ga in raja aljannati wa dan bodayan tuyi kuma jiga zumun ga ya wuce lubin da walai sasadi yuha ko bilawa hekin lilbat ni a obi da wani ebi uma ebi adekto wuce lulu to bakwa ebi ma ke ya لكنهن كواعب Rumani. فصديهن كالطف الرمان يا جيتي قروجه قروبا ba ta da ga sai jimi a jini ya ta mu kai inda ga gaji na ba da yadda nan ina yi da zaje a rijen nan kagwai zagu kima zage jima a rijen nan yotal muja يؤتى المجا يؤتى المجامع قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان يؤتى أقالاذا almujahidu ya zana to bayan zagina kowa talmi'ati kago ya zashi tun allati ta ma'atliya kuwa wahidin insani na zaini da yana wani kago ya zashi tun yaji ma'ajin gaga ala ya zaini aljanna fasu fiziki zikin kilashi bayanin nasu hal ta hal ta habbalu nisa ya halin jannati amla in zagina a shi a majika shan a majiya ibn qayyim ga wannan su bainamu khilafun halbiha habulun wa fi hadha lahum qawlani fa nafa'u ta'us wa hidin wa hun ulul irfani wa rawar ukaili saduku abu razinin sahibin mamutin ilkur'ani Allah ta walu da fi jinani rawa wuta liƙan muhammadu na shani wa kawo an wutar mizi wa kala ya sakub na ibrahim muzul itikani la ya waladan diga wala wishtaha wula kana za ka mu hake kul imani wa rawa ya shamun libnigi an amirin an na an sa'ad ibn sinani annal أن المناعم بالجنان إذا اشتهل ولد الذي هو نسخة الإنسان فالحمل ثم الوضع ثم السن في فرد من الساعات في الأزمان إثناده عندي صحيح وقد روى والترمذي وأحمد الشيباني ابن قيم قال والناس لو أنجشي manji bai nawa mu khilafu manji bi wa shigide mai da cin le ba hal biha in ba aljanna hablun wa fi hadha lahum qawlani in ba in za ja aljanna jewa manji gaga guba wa jawon lumagi fa na fawo tawo tawo sun kai sani yamani waga abu abdurrahmani ga kiyo ga a majali a ya ji wa jina wa ibrahim fa ibrahim ibn yazidi annakayi sun ma mujahidi wanda mujahidi wa hum ulul irfani man jimadan an annabi ga ya mu ja aljanna ma wanda ma wa rawal uqayl saduq wa abu razin sahib al mab'uth bil qur'an abu razin man la riwaya bi an la tawaluda fil fil jinani wa rawahu taliqa muhammad al azim shani alu bi taliqan ga kiyo a ah, majalajana ba wa kawo anu tirmizi alimamu tirmizi mala'ika ya annabi sunanu bo wa kala ishaku ibn ibrahim muzul itiqani ishaku ibn ibrahim ma ibn rawai ga la yashtahi waladan bika wala washtaha wala kana zaka muhaqqiqul imani me daga da aljanna wa babu yeja amanga be babu yeji temina unga babuna unga wadiyo wadiyo ibn aga ne la ba fún eji ijo ne bo no ga tun ne wa da na yogun ne hmm. to nga ajin nga wa twa hmm. warawa hishamun libnihi an amiri hishamun gobe daga Bai amiru ko an naji an sa'ad ibn sinani annal muna'ama bil janani ha? bil janani izashtaha kede zane gani mai da jannonin a da kyau ga e ba funya alwalad allazi huwa nusqatu al-insani ngai ba fu yanzu an nan ngai kofi yanzu an ga ma na wa go majo cici fal hamlu e waje summa alwadu gani bi ejime summa sinu gani bi cin waya ji wuce fi farjin min as-sa'ati fil azmani ngaji faruwa zamani wuce ke min wato awuna karkashin lahum ma yasha'una fiha wala da ina Hmm. isnaduhu ibn qayyim ya isnadi ya hadisi wuce indi qawiyyun ibn bubaka qad rawahu tirmidhi wa ahmad shaybani ko hmm. jana ko hmm. fil hajji wuce bai ورجال ذا الإثنان متجم بهم في مسلم وهم أولو إتقان لكن غريب ما له من شاهد فرد بذا الإثنان ليس بثاني لولا حديث أبي رزين كان ذا كالنص يقرب منه في, في التبيان وإذا أوله ابن إبراهيم بشرط الذي هو منتفى الوجدان وجدان وبذا كرام الجمع بين حديثه وأبي رزيل وذو إمكان هذا وفي تاويله نظر فإن, فإن ذا لتعكيك وذي إتقان ولربما جاءت لغير تحقق والعكس في في إن ذاك وضع لساني واحتجم النصر الأولاد واحتجم النصر الولادة في الجنان سائر شاوة الإنسان واحتجع إذا علاج هجع من نصر الولادة ذان اللغان إذا قد على جنة ومجنة في الجنات سائر شاوة الإنسان لكن الشاوة إذا كان ويقول وقال لي جو ويوان ويوان يوجد كاجن نزوغن نوع عجيب والله قد جعل البنين مع النساء من أعظم شهوات في القرآن أغنغن زاجيجي غنغن بيجيجي تشو لا تدنغو دمين شاوين ريوانا فوجيب عنه بأنه لا يشتهي ولدا ولا حبل من النسوان ده أوبنتي مغا نغا دا جنة وعدي بكاتا هيجا ma bukata yawa wata jamamman alwilada ta annaha zai magawa gada janna wa majanin ga hujjewi ga marzo matan amurai ne mumtani ani a ga kame ya zujewa wace mu majina ya guba na ba gaji faruwa da zai guba ba wace madani jannawa Hmm. haidun wa inzalul mani wa za nikal amrani fil jannati mafil jannati mafkudani hailaji gangan be tiye mani a gangan ya guba ba na wuda aljanna ba wani hmm. a da ruwa da bugan mani da ba nan mani da ba wani ko ruwa an gole tsoron fi zuwa jin mutu a rufe khalidu na mun a ji fasa a ji ina gina ajin ya jike a ji haila ma ajin fa fasa to ba ku je haila kuma ajin fa siya ba go en waje wuce a je wuce zu majo eh a de wuce da ni warawa warawa وروى صدي عن رسول الله أن منيهم إذا كذو ذو فقدان لا صدي أقول الله دي daga ba ne biyo ga zamani wuce maniya dawa balla maniya wala maniya ta hakaza yarwi sulaimanun huwa tabarani ga ga riwaya dai ga maniyu da boya baya mani ma ke da boya zaga an ga al-imamu tabarani lubiyo wa wujiba anu bi annahu na unsi wal ma'ud fi Duniya, min an aga e ya ne ɓagon nuna wujiyar tiyan kemini zagi shayi nan gayan alkiyamiya ya fannafi lil ma'udi fi duniya min al'ilari wal isbati na unsani wale yayi jode mai kemme ijajina na ya mai a jami'a alkiyami mucin hadin baga wallahu khaliqu nau'ina min arba'in mutaqabilatin kulli gabi wizani tsalatai jijijin za an yi yiri guni mm. zakarun wa unsa ba yi gangani da in zagi za'e zagen bu na zakarun wa unsa wallazi huwa zidduhu wa ka min unsa bila zukurani mm. a ngole zakarun wa unsa nainini wallazi huwa didduhu bi zanaji halitta wunje ba ja wunji bai zagi yana ba ti zana ba ji bai zagi ya tuba da ya ci mayan ngai zakarun wa unsa wallazi huwa didduhu bi opposite yana ne zanaji halitta wunje ba ja wunje zagi yana ngai anabi adamu wakaza kamin unsa bila zukurani ye ta ci gan da zana ji halitta wunde zage amma wunde ba gyana nabi isa ne yana na maryamu nan wal asu aidan misli hawa ummuna opposite ye zana ji wunde ba gya amma wunde zage ngai na na wa wunde yiyo hiya arba'un malumati tibiyani muni don wani classification ya halitta jire na gwe gbe ngo gane ne wannan shugo to bane ga ji to ni zamu ce furwa kyau gan náà yẹ́ zàá yìí gún ní kí zẹ̀ kíyàn zàá adẹ́rẹ́ ìdẹ́ bàbá ọmọ jẹ́ nánà ní kí yẹ́ yìí dẹ̀ jẹ́ nàkó adẹ́rẹ́ ìdẹ́ isa ní ẹ̀ta jẹ́ sókún oúnjẹ bàbá oúnjẹ náà na na ya kiba ai na inda guba ba ga zira biya adam gutu ngole ngum kan gutu ngo agun din da jiga ni wani ko wa kaza kamulul jinani yajuzu an yati bila aidin wala faidani wa ganna to jiga ne wa wa gwari na ngole jaizu yo E jima ya ngole gutu ati ga ya gima ya e aljanna wuje faruwa wo na kiyo na haila danwa gamani ma da wani wal amru fi za mumkinun fi nafsihi wal qat'u mumtani'un bila burhani yan naji faruwa amma ga dole an ga wajen nake da bukatan dalili jibe dole don ko ba ta dai ga je ne ga ta don nore so la ga je ni round up ganci first refiru yake aljannati rabbu hmm. first refiru yake wa nazarihim ila wajhi al-karim fasna yaga yace imajin ya ne so yace yana ibn qayyim ga wa yarawnahu subhanahu min fawqihim imajin na jali ya yace tun daga fitabu nazara al-iyani kama yura al-qamarani hadha tawatara an rasulillahi lam yunkiru illa fasidul iman na nabi mutawatiran daga ba nabi zan dun gajin karun yalle ya yace sai ziyo sai zane imanu wajin lalace na so insha Allah ta'ala babu ga bukatun yinan nan ba ne gajin da yadda na sai ci aladu ya ba ne mai gaci na sai ci fadi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da gwaza da karin bayani da gyara yana wal ilmu inda ma musala no sai na bayani da ya ina la da aljanna eh no sai lo point yi nan daga nile ne zaje shi da aljanna ma in da tun da dawo eh abi ami ngo a so eh, ti fa ju nje nan ah, wale tun da yo ruwa payin ngo idan ah, kun wallahi khaira kwa yabo ku ah. je garo zo mhm. kai gaskiya salamu alaikum ne bayan ba shi ne sai ga aljanna dan wadan mhm. wa zuwa ina sashi ne to mutum bayanin da shi da zamu sosai wasu ya rahmatu illa shayi so ramu ya tsoci ga ramu ya keji a kayan na wasu unari ẹgbẹ́ baran rando ciro mai waga idanu amma in summary aqidar alusunnati wal jama'a jo ina zuwa aqidar alusunnati wal jama'a aljanna jiki aljanna ma wọn àlàkí àwà wọ́n yẹ́ ẹ̀nà kó ẹ̀làgá yìí káàkiri wù ti dáa ló ń gá lónìí wọ́n àzọ́ hàn àmọ́ ẹ̀làgá yìí mú nìní mẹ́lòpín kàbá ìrẹ́ àti ó dáadáa nínú wọn àbí àjù mẹ́gá ìsọ́mọ̀rẹ̀ wọ́n yẹ́ ẹ̀nà kó shekul islam ibn al-qayyim nítà túnana muktasar sawa'iq kula mi fagare fana unna dai har la ruwahi la bilad la fraid mu kai mu ga karshu ne ma muke da mi fai ga yake e ga ya fana'u ya annar gama la al amiru sana'ani in ga kalita fi na wajibi da ibn qayyim da ibn taymiya jinu e eh, ce matsalar fana'u na roke dai ga wuce kuskura a cin gaga wikina yuyona wa magaiza ne bari ta fi ibn qayyim dokuna wa sai ke yi ba ibn qayyim da yake ga fita ko be gane na wa jike e na ina wa zuwa na ba go diga na ko wa da ke shi ma jushi islamiya jina wa sai ne eh mun ci je ta fi mu ce wallahi wa ala jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa